يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال رحمتك وعظيم سلطانك أهل الثناء والمجد أحق ما قال الأبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا مؤطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربي ومولاه توقف عمر بن الخطاب يوما بأرفة رافعا يديه باكيا خائفا وهو الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثم يقول في انكسار الآرفين اللهم لا تجعل حظي من هذا الموقف أن يقال غفر لهم ولم يغفر لعمر الله أكبر هذا عمر بإيمانه وعدله وجهاده يخاف أن لا يقبل فكيف بأهل التقصير والذنوب يا رب إن أظم ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن أفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوز ويستجير المجرم أدعوك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن لا يرحم ما لي إليك وسيلة إلا الرجع وجميل أفوك ثم إني مسلم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين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 أما بعد أيها الأحباب الكرام عباد الله اغتنبوا ساعات الأمر ولحظاته وتعرضوا لنفاح لنفحات الله الجواد الكريم فإن الله فإن لله مواسم خيرات يغفر فيها الذنوب والخطيئات ويقبل الأثرات ويتجاوز عن سيئات ويعظم فيها الأجر ويضاعف الحسنات فالله الله إخوتي أن تفوتكم هذه المواسم الخيرات فالأعمار محدودة والأنفاس معدودة والله يجعل وإياكم من من المسارعين للخيرات ولها سابقون عباد الله اليوم في هذا الأشر الأواخر في هذا الشهر كنا بين الفضيلتين الأشر من ذي الحجة وفضلها وفضل الجمعة وفضيلة الثانية التي تأتي هي يوم عرفة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم أرفع ويوم نهر وأيام منى إيدنا أهل الإسلام أخرجه أبو داود في هذا اليوم عباد الله اجتماع الشاهد والمشهود الذي أقسم الله به في قوله وشاهد ومشهود لذلك لا بد لنا أن نجتهد في هذه الأيام العشر الأوائم وهناك ويوم عرفة الذي قال صلى الله عليه وسلم والشفع والوتر أقسم الله سبحانه وتعالى به في هذا اليوم وافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبته الجامعة الشافية الكافية التي أرسى فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الجاهلية وعظم فيها حرمات المسلمين فقال كما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم عرفة فقال أن دي إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأن أول دم أضأ من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترجعا في بني سعد فقتلته الهزيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا ربا الأباس بن عبد المطلب فأنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم وعليهن ألا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده أن اعتصموا به كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وعديت ونصحت فقال بإشبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم dukan godiya ta tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki ira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu ne mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin majiyansa, ka shayar da mu alƙautararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ka bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama dan uwana masu girma muna cikin kwanaki wanda suke mafi alkhairi mafi falala a dukkan kwanakin duniya wannan kwana goma ɗin da muke ciki na farkon watan zulhijja kuma a cikinsa akwai yau ma'arfa a cikinsa akwai kwanaki waɗanda suke masu falala musamman wannan juma'a juma'a guda ɗaya da ta faɗo cikin waɗannan kwanakin guda goma wanda babu wata juma'a a cikin dukkan juma'an shekara da suka kai ta falala ita ce mafi alkhairin juma'a ita ce mafi falalar juma'a ita ce mafi ɗaukakar juma'a a duk juma'o'in da za su zo da wanda suka zo a cikin watan nan goma sha ɗaya ba wata juma'a da ta kai wannan juma'a falala domin bayan ta haɗe dukkan falalu na juma'a sannan kuma ita ce juma'a guda ɗaya ayinnan da suka fi kowane yini falala shi yasa wajibi ne mu daje wajen neman dukkan wani alkhairi na lahira sannan da na duniya musamman a wannan rana manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai sa'a guda ɗaya. babu wani bawa da zai roƙi wani abu na duniya ko na lahira face Allah madaukakin sarki ya karba mushi kuma wannan sa'ar maganganun malamai sun yi nuna cewa daga sallar la'asar zuwa sallar magariba take duk da yake akwai maganganun da ba haka ba amma wannan magana ita ce mafi inganci akwai rana arfa da za ta zo bayan yau ita ma rana ce mafi ɗaukaka a duniya ita ce rana da bayan Allah take koma ga Ubangiji maɗaukakin sarki wayanda suka je haji suke tsayawa tun daga safiyarta har zuwa faduwar rana ba abinda suke sai zikiri da addu'o'i da ibadoji domin Allah madaukakin sarki ya karba musu duk wanda Allah bai wa, bai karba musu ba a wannan ranar to hakika yayi asara wayanda kuma ba su je haji ba suke yin azumi su ma su tsaya su tsayar da kansu domin neman gafara da lada da zikiri sayyidina Umar Allah shi yarda da shi wani lokaci ranar arfa ya tsaya can daga rana ta kusan faduwa ya daga hannayensa ya fashe da kuka yana karkarwa shine fa wanda manzo Sallahu alaihi wasallam ya mabu shara da aljanna fa ma duk da haka ya tsaya tare da risina ubangiji maɗaukakin sarki da saduda da yankewa zuciya na masana Allah subhanahu ta'ala wanda suka san girman Allah yace Allahumma la taj'al hadhi min hazal al-mawqif an yuqala ghufira lahum wa lam yace ya Allah kada ka sanya rabona a wannan yini za a ce an gafarta wa kowa da kowa amma ba a gafartawa Umar ba Umar tare da imaninsa da adalcinsa da jihadinsa yana tsoron kada a karɓa mushi to ina mu waɗanda muke gajiyayyu masu aikata zunubi shi yasa wani mawaƙi yake cewa ya rabbi in azamtu in azamat zunubi kasra yace ya ubangiji zunubai na sun yi yawa falaqad alimtu bi anna afwaka a'awamu amma haƙiƙa na san afuwarka ta fi girma duk da yawan zunubaina amma afuwarka ubangiji madaukakin sarki tana da girma kware da gaske in kana la yarjuka illa muhsinun ya Allah idan ba wanda yake kwaɗayi da fata zuwa wajenka sai wanda yake mai kyautayi wanda ya kai ƙwaƙƙoluwa wajen bautarka manya luzu wa yastajiru mujirimu, to kuma mujirimi mai laifi wajen wa zai fake ya ubangiji madaukakin sarki in har ba wanda zai kai zuwa gare ka sai wanda ba yadda zunufi in har sai bayan Allah na kwarai su ne za su kai izuwa gare ka to ya Allah mu masu zunufi dare da rana a wajen wa za mu fake ad'uka rabbi kama amarta tadarruan ina kiranka ya ubangiji maɗaukacin sarki kamar yadda ka yi umarni ina mai ƙasƙantar da kai Ba iza radatta yadi man za yarhamu idan ka mayar da hannuna baka karɓa mun ba ya Allah to waye zai mun gafara mali ilai ka wasilatun illar raja ya Allah bani da abin da nake tunƙaho da shi wanda zai kai ni zuwa wajenka sai kyakkyawan fata cewa kai mai rahama ne mai jin kai ne wa jamilu afwaka kuma anni muslimun kuma abin da yake karfafa mun gwiwa ya Allah kyakkyawar afwan nan taka da rangwaman nan naka da jin tausayin nan naka sannan dai ni dai musulmi ne na yi imani cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah na yi imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabinka ne bawanka ne wannan kadai shi nake tinkaho da shi wato ba aiki na ba ba abubuwan da nake aikatawa ba ya Allah don haka ina neman gafararka ko shakka babu shedawan mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin mu masoyin mu kuma shine mai sanyaya mana idanuwa wa bawan Allah ne manzon sa ne domin imani Allah ya aiko shi da rahama kuma hujja ne a ban kasa gabaki daya yayi sayyidal kaunaini alamal huda ya kai shugaban dukkan duniya gabaki daya da lahira wanda kai ne wani symbol na shari'a Allah madaukakin sarki ya zaɓe ka ya girmama ka ya kare ka wanda da kai ne ubangiji madaukakin sarki ya haskaka duniya da kai ne ubangiji madaukakin sarki ya bunƙasa addininsa Allah madaukakin sarki ka ƙara mana sansa ka ƙara mana binsa ya Allah ka kasance muna tare da shi a aljanna ba don aikinmu ba ya ku uwana waɗannan kwanaki ne da Allah maɗaukacin sarki ya sanya su don mu ribace su mu ribace su da sa'o'insu da lokutansu mu gabatar da kawunan mu ga ubangiji maɗaukacin sarki musamman a cikin halin da muke ciki halin da 'yan uwanmu suke ciki da muke ciki a ƙasa mu ta Najeriya to wajibi ne a irin waɗannan kwanaki mu koma ga Ubangiji maɗaukakin sarki mu gaya mushi abubuwa ga sunan kullum daɗa zafi suke yi talauci ƙaruwa yake yi yunwa da bala'i ƙaruwa suke yi Da abin da muka fi ƙarfinsa wasu tuni ya fi ƙarfinsu wasu kuma kokowa suke da shi tuni an murje na ƙasa an niƙe su yanzu na tsakiya ake murjewa duk wani mai jarin miliyan ashirin ko miliyan goma ta kansa yake an gama da shi barantana ma ƙanana da suke ciki muna cikin tashin hankalin rashin tsaro tashin hankalin rashin tabbas babu abin da muke hangowa kuma in mun hanga a gaba sai baƙar danja maimakon mu ga haske saboda azzalumai macutan 'yan siyasa da suka fi suna kwashe mana kuɗi dare da rana lokaci ne za mu koma ga Allah mu roƙi Allah Allah ya karya mana dukkan mu. ya yi nesa da su gare mu ya Allah duk wanda yake mulki don ya tara kuɗi don shi da iyalansa su ji daɗi al'umma su shiga cikin bala'i Allah ka shigar mushi da bala'i a cikin gidansa Allah kada ka bar shi ya kwanta lafiya Allah kada ka taimake shi a duk abin da yake tsarawa ya Allah duk abin da suka tsara da makirkin da suka makirta ya Allah ka sa ya ci su ya zal jalal wal ko shakka babu waɗannan kwanaki ne na addu'a irin waɗannan addu'o'in da ma dukkan addu'o'in tsaro da kwanciyar hankali wanda domin a wannan lokacin alamar bakin sarki yana karɓar addu'ar bayansa kuma dukkan laifin al'umma in suka saduda suka koma ga Allah maɗaukakin sarki to Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tubansu mu akwai ranar arfa wannan ranar arfa ɗin da za ta zo kamar yadda muka faɗa ita ce yinin da ya fi kowane yini a duniya kuma shi ne yinin da Allah madaukakin sarki yake alfahari da bayinsa mu azumce shi mu da ba mu je hajji ba ko mu umarci iyalanmu su azumce shi mu tsaya mu yi addu'a a cikin sa mu dage manzala sallallahu alaihi wa sallam a wannan ranar yayi addu'a kuma ya ce shi ne mafi alkhairin addu'a da za a yi wadda Allah madaukakin sarki zai karba ko manzala sallallahu alaihi wa sallam yayi hudu ba hudubar da ta tabbatar da cewa musulmi musulmi musulmi ne wanda suka tsaya akan abin da Allah madaukakin sarki yake so yayi ba ranar arfa yace inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmat yaumikum hada yace jininku da dukiyoyinku haramun ne akan ku kamar haramcin wannan rana a gare ku kamar haramcin wannan wata a cikinsa kamar haramcin wannan gari na makka Allah ya ce duk wani abu na jahiliya na sa ya kafa na take shi duk wani abu na jini na jahiliya na take shi duk wani abu na riba ayyukan jahiliya na take su ku ji tsoron Allah ku ji tsoron ku kyautata wa iyalanku ku ji tsoron Allah a cikin matanku ku sani cewa kun rike su da amanar Allah kun halatta farjinsu da kalmar Allah ku san cewa su kuma kada su bar wani ya shiga gidanku ko ya zauna a shimfiɗarku wanda kuke ƙi ku san cewa idan suka yi haka to ku dake su amma dukan da ba zai karya a shi ba ko ya tada fata ko ya tara jini lalle ubangiji maɗaukacin sarki ya sanya ku arziki ne a gare su sannan kuma ya sanya ku a tsakaninku ku zamanto cewa masu kyautatawa juna wannan huɗuba da manzala sallallahu alaihi wasallam yayi hudu ba ce wadda take tabbatar da ma'anar musulunci kaga farko saboda mafi mahimmanci abin da ya fara cewa kiyaye jinin al'umma da dukiya al'umma kowa ya ga yanda al'umma yanzu suka lalace yanda muka tsinci kanmu faɗan da aka yi a wannan unguwa kwana uku ana zubar da jini ana tayarwa da al'umma hankali wasu yara ƙanana wanda duka daga shekara ashirin da biyar ko ashirin da uku abin da ya ƙasa ne ka rasa ina iyayensa suke waɗannan yaran da suka yi dandazo suke kisa da ranar Allah kullum ina faɗa matuƙar gwamnati ba ta tsaya ba matuƙar iyaye ba su tsaya ba matuƙar al'umman gari ba su tsaya ba to wannan garin fa da muke gani sai ya gagare mu zama muna ganin kamar wata. duk nan sada aka yi hijira layukan nan ba taɓa hijira aka bar gida ba tun lokacin tatsi ne sai a wannan 'yan kwanakin kuma yara ƙanana da makamai da takubba da zariyo da sandina suna tarar junansu suna kashe junansu tun daga rana asabar ladi har litinin ana wannan gumurzu ba dare ba rana in aka fara fada tun karfe goma sha biyu sai an kai ha'asu ba ana bugawa duk da yake daga ƙarshe gwamnati sun yi ƙoƙari musamman ciyaman na fage local government Allah ta saka musu alkhairi da mataimakinsa sun tsaya sun zo sun zo da hukumomin tsaro sun yi abin da ya dace a lokacin da ya dace to amma ba koma za a yi a zauna ba ya kamata gwamnati ta zaƙulo waɗannan yaran duk muna ganin su a bidiyo idan ina wanda suka yi kisan rana asabar duk ana an gansu a bidiyo gwamnati yau da shugaban kasa ko gwamnan Kano aka zaga da sun zakulo shi ya kamata gwamnati su fito da waɗannan yara ina yaran da duk karamo kamara ta bayyanar da su yan nan fage da yan ƙoƙi da wanda ma suka gayyato daga rijiyar lemo da kurna da cikin birni da ƙofan mata ya kamata a bi a tsince su ana zaune lafiyan nan ya kamata ku bi su ku tsince mana su wayanda yara ƙanana za ku kai shi rehabilitation center ku kai su manya-manyan duk ku kashe su ku harbe su a huta domin wannan babban bala'i ne idan har ba mu yi wannan ba wallahi wani lokaci ba za mu zauna a garin nan ba a cikin satin nan unguwa nawa wajen unguwa goma aka yi wannan faɗa da tashin hankali kuma duk muna kallo to kaga wajibi ne ga gwamnati ta san abin da za ta yi yaran nan lalle lalle daga nan har sallah a bisa a tsince su domin an san su duk unguwar din nan fage ta kama mutum ɗari ka tafi ƙoƙi da sauransu ka tsinci mutum ɗari ka tafi kurna rijiyar lemo ka tsinci mutum ɗari aƙalla ka haɗa mutum dubu a birnin kano aka daina ganin su to abubuwa za su lalu za su sassauki domin daman mashaya ne ɗewa daga cikin su ba ƙwaƙwalo su ba su da amfani a society iyayensu ma sun san bai su da amfani wani da yawa daga cikinsu in suka ji labarin uba ya ji labarin ya mutu sai dai ya farin ciki domin an rage mishi bala'i da tanshi ba su da wani amfani a cikin al'umma ya kamata a tsince su duk ma abin da gwamnati za ta yi musu ta yi musu saboda bala'in da muka gani da bala'in da muka ji da bala'in da iyayenmu da yayyenmu da ƴan uwanmu suka gani Allah kaɗai ya sani da yawa masu ji eh, hawan jini har yanzu da ya tashi bai sauko ba tun wannan lokacin saboda yara ƙanana suna yawo da makamai fulla-fulla sannan abu na biyu bayan gwamnati ina kuma iyaye ya kamata iyaye duk wanda ka san kana da wani ɗa kankararre ka kama shi da kanka ka kai shi gidan gyaran hali ko ka kai shi wajen rehabilitation center to babban matsalar wasu da yawa daga cikin iyayen ba su san ci da shan yaran ba haihuwa kawai suke babu wata manufa ƙasa kawai suke daɗin jima'i suka je accidentally aka samu ya'yan aka ba ruwansu da su to wannan shine babban bala'i wannan yaron kuma shi zai hana ka shiga aljanna to da ka kawo shi duniya ya zama bala'i kuma ka kyale shi ba wani kana ganin ɗanka yana ƙwatan waya ɗan daba da makami a hannu wai baka miƙa shi hukumar tsaro ba ba abin za ka cewa Allah kai wasu ma ɗaure a ‘ya'yan in ka ce ma ‘ya'yansu lalatattu ne faɗa ake da su ka duba wani jahilci ka haifo al'umma bala'i da masifa kuma ka hana wannan bala'in da masifan a yi maganinsa haka iyaye ku ji tsoron Allah duk wanda ba zai iya ɗaukar nauyin ‘ya'ya da kare su don Allah ya daina haihuwa ni ba ga amfanin haihuwan nan ta hausawa ba ba wani wanda ya ce wai manzan Allah wai ya ce wai in talauci ya yawa ka tsara aure ba inda manzan Allah ya faɗa ba wanda aka ce ƙara aure sai mai iko haka babu wani amfanin wannan haihuwar yuyu ɗin da muke wanda ga sanan sun zame mana bala'i muna ta ƙyanƙyasa malam kamar ƴaƴan tantabaru wa ba abin da za mu iya musu ba mu shirya musu komai ba a duniya dan Allah iyaye ku daina ƙyanƙyasa haka ku ƙyale kawai domin bai ta bata da wani amfani wannan yayan da ake haifa a kashi ɗari da kyar za a samu kashi biyar wanda za su amfani al'umma duk casa'in da tara bara gurbin ya kuke zubo mana a duniya matansu da mazansu kuwa ya kamata mu san abin da za mu yi iyaye mu tsaya kowa ya tsaya ya ɗauki haƙƙin da yake kansa ya kula da 'ya'yansa society al'umma ya kamata su tsaya kullum ina faɗa na sha faɗa a nan gudu waɗannan manya-manyan kantina da wannan kasuwannin kasuwar 'yan taya da kasuwar gareji da ƙofar wambai da kantin kwari da wafa wai da ba za ku sai bindigogi ba ya kamata duk ku sai bindigogi yaranku da suke muku aikin tsauran shago ku kai gwamnati ta musu training ku ajiye bindigogin a kantinanku da irin wannan ya taso 'yan taya mu ji sun fito mana da mutum goma zaratan samari da bindiga a hannunsu ogiba store din nan muga sun fito mana da mutum hudu da bindiga a hannunsu wafa mu samu mutum goma da bindiga a hannunsu wan bai mu samu mutum goma da bindiga a hannunsu ti yaron da ya kai wa wani shago kai wani hari ku tashe shi daga aiki ku kashe mutum goma ko ashirin ku ga za su ƙara fitowa mai yasa muke haka ne nawa ce bindigar da lasisinsa za ku saye ta ku kare dukiyarku ku kare al'ummarku ku duba ku ga yadda aka kashe mutane yadda aka wa mutane dukiya da yaro ƙarami mai shago ya yi asara sama da miliyan biyar a shagonsa aka ake ebe kuɗin mutane karasa to ba za mu shirya ku je ku samu 'yan kasuwa a lagos In yamurai a lagos fit bala'in yaraba ba su isa su yi kasuwanninsu ba sun sayi bindigogi da faɗa ya tashi za su fito da bindigogin su za yi kasuwarsu, ba wanda ya isa isa yanzu nan fada in ya tashi baka isa ka shiga sabon gari ba sai suna da bindigogin su duk fitowa za su tun da da ana musu aka yi musu ɗaya biyu uku da yake masu hankali ne suka gane yanzu fada ya tashi ka iya shiga sabon gari ka gani ka iya shiga unguwar onitsha din nan ba za ka shigo ba inyamurai ne za su fito wajen ɗari da bindigogi su kare dukiyarsu to dan mu mu ba za mu kare dukiyar mu ba yaran fa gabaki dan su adda ne kawai da gora a hannunsu mutum biyu uku ma suka tsaya da bindiga a wannan layin suka tashi mutum biyar daga tun kana kwana albatuwa daga yan taya nan za a harbi mutum biyu shikenan sun bade ba za su ƙara dawowa ba domin ba su da wani amfani waɗannan yaran ya kamata dai shugabannin kasuwanyoyin nan ba kawai shugabancin kasuwa ba ku tsaya ku tsara kanku waɗannan abubuwa domin yanzu siyasa za a shiga kun ga jiya dai a tabbatar da abba kun ga makaman da aka fito da shi kun ji a taron kwankwaso kun ga makaman da ya tara na 5 miliyan ne ne. waɗannan mugayen 'yan siyasa za su yi ta tara wannan yaran da makamai daga nan har a yi zaɓe duk taron siyasar da aka yi sai an yi kwace sai an fito da makamai to mu kuma haka za mu zauna makaman da na gani ji a hanyar kofar gidan rediyon Kano in kai mai sai ka ce yaƙi ne ake na ba sasa ni ban ma san da na tambaya wai gwamna ne za a yi confirmation dinsa. makaman da muka gani lokacin da aka yi taron matin mutum miliyan biyar na kwankwaso daman su ne babban musibanmu da ganduji a kwankwasiya ne su ne babban masifanmu na makamai da 'yan daba da rasa hana kano zaman lafiya yanzu sun yi juyi sun yi wani cakuɗe wancan ya koma can wancan ya koma can hikidin da baƙin cikin ya tsara ƙaruwa a garu a kansu to da ba abin da suka sani sai neman mulki ba zaman lafiyar al'ummarsu ba na can sun an yi wani irin zakuɗai in ma kai talaka kana ganin kai wai su kake wato ga yanda ake yau abba ya koma ganduje gawuna ya koma kwankwaso gobe kuma baka san yadda za a yi ba. yau mun garan da yan gwagwasiya suka fi jin kowa haushi suka matsarara wanda suke ganin shi hana su cin jaɓe yau shine mataimakin gwamnan su da yake kai mahaukaci ne tana nan tana ta faɗa takare tinkiya tana nan tana wajen dujiya da kwamfasiya malam karasa mutanen da kawai kamar ma ba hankali a jikinku wallahi da ka san babu hankali da tunani a jikin ma haka nufi don me za ku biya waɗannan 'yan siyasa wata tsiya suka mana umbar da talauci tun daga 99 zuwa yanzu ni aka mana umbar da talauci kullum nitsa mu ƙasa ake ba wani bagana ci gaba ba wani bambanci a tsakaninsu apcinsu da pdcinsu su da kowace tsiya duk wani alfabet da suka hada aikin banza ne mutanen banza su ne 99% barayi 'yan iska da suka talautar da mu suka tsanya mu cikin tsiya kowa yake ji a jikinsa waɗannan su ne abin da suke har yanzu wai suna tara mutane da yake sun samu talaka dabbobi jakkai wanda ba su san hankalin kansu ba har yanzu mutanen nan duk talaucin da suke ciki wai suna tara mutane haka ya kamata mu ɗauko tun da wannan kamfen ɗin za a yi sai ya fi na bayan zafi domin akwai hikidin wannan yamun butulci wannan yamun butulci ka kasuwanni dukkan kukuta na biyu duk wani yaro da ya dau makami yayo zai shagonta ka fito da bindiga ka harbe shi da babu wani dalili za mu zauna cikin ƙasƙanci mu zama irin brazil kullum a wannan majalisi na faɗa muku a brazil sadda ta kaifa banditiri ina aban banditiri yan bandit na cikin gari a Brazil sadda ya to wallahi a helicopter ake yawo a cikin birnin Brazil baka isa ka hau mota ba ƴaƴan manya in za a kai su makaranta zuwa ofis sai dai helicopter ya zo ya sauka akan dakin din gidanka ya ɗauke ka ya kai ka ofis ya ɗauki a dakin din gidanka ya ɗauki yara ya kai su makaranta mai karamin ƙarfi in zai zo a tafi makaranta sai ka sa motocin soja a baya mota a baya sannan a sayo ƴan makaranta a dawo da su a bandin ciri kenan wanda suka hana cikin garin zaman lafiya to mu ma muna nan muna kallo sai a mu koma haka yaran nan sai ƙara ƙaruwa suke haka ya kamata a matsayinmu na musulmi ba ma jin tsoro ba ma guduwa haka Allah ya ce da mu man katala duna malihi fa huwa shahidun duk wanda aka kashe yana kare dukiyarsa manzo Allah ya ce yayi shahada duk wanda aka kashe yana kare mutuncinsa manzo Allah ya ce yayi shahada wanda take kake nema a duniya in bar da shahada shahada fa shine kana mutuwa shikenan fa ranka za a dauka fa sai aljanna a da shi wani tsuntsu kore ya rinka sauka a fitilin gidan aljanna jikinka da ruhinka ga baki ɗaya shahidi yana jin daɗi muminin da ya mutu wanda ba shahada ya yi ba shi ran yake jin daɗi amma jikin ya zagonye a ƙasa ranka mumini da ka shiga aljanna shine yake jin daɗin aljanna amma shi ko shahidi da gangan jikinsa da ransa da baki ɗaya na jin daɗin aljanna kuma zai tace ranar tashin alkiyama da jinin shi yasa aka ce ka koyi wanka ma zai tashi da jinin ɗaukaka ce a wajen Allah shi kowa musulmi yake nema Khalid bin Walid duk yakin da yayi da ya zo zai mutu akan shimfiɗa kuka ya rinka yace babu wani waje a jikina da babu saran takobi ko shigan mashi ko shigan kiriya duk jikina tabo ne amma yanzu shi zan yi mutuwan mata a kan gado wai ba a fili za a kashe ni ba yanzu a kan gado zan mutu yana ta ci kalin bin wale kullum addu'anmu mu Allah ka Allah sa ni shahada to dan ni ga shahadar ta zo kake gudu Naka wajibi ne mu tashi mu kare kanmu Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya ba mu ikon kare kanmu Allah ka ba mu shugabanni na gari shugabannin da suka yi kokari da hukumar yan sanda da sojoji da ciyaman da mataimakinsa da sauran waɗanda yan unguwa da mai unguwa da sauran duk manya Allah madaukakin sarki ka taimaka musu ka ba su ladan su ubangiji madaukakin sarki ka iya mana da iyawarka kuma duk abin da aka shirya za a yi tunda kwamiti ya zauna na unguwa ya tsara wasu abubuwa kuma za a bi kasuwannin nan a nemi taimakon gudanar da wannan abubuwan na tsaro to muna fata da Allah a ba da haɗin kai fage ga baki ɗaya duk wani mai kuɗi a fage da duk wani mai mukami da duk wani wanda yake haskawa kwamitin zai je wajen shi domin a sanya za a tsare al'umma ya za mu rufe kwarin gogon nan gabaki ɗayanta ni mata katangar da ba wanda za ka tsallaka ta nan gun sai dai ko ta titi ko kuma ka zagayo domin dole sai mun ɗauki tsaro mai ƙarfi za mu iya kare kanmu sannan ya za a sai waɗannan bindigun a tsare ba mun magana wasa ne ba wanda zai ma wani abu malam ka tashi kawai mu yi da kanmu mu ga kuma mara kunyar da wanda ya yi cajin ganye ai bindiga ba ta san ɗan ganye ba ka sha fara ka sha menene duk ka taho inda ina da bindiga shi kenan ba ruwa na? haka ya kamata ni to za a zo kuma mutane su bada haɗin kai domin a tabbatar da tsaro a unguwanninmu sannan daga ƙarshe muna ta'aziyya ɗaya daga cikin manya-manyan masu aikin da'awa alhaji suleiman koki allah ya man rasuwa allah ya ji kansa ya gafarta mushi sannan majalisi suna neman fatin layya da kuma rasit rasit duk wanda ya layya in ya kawo insha Allahu nan majalisin in kuma baka yi layya ba to akwai rasittin daga na naira ɗari har zuwa dubu ɗari za ka yanka wanda za ka zo duk a wannan masallacin za a samu same shi Allah ka karɓi ibadunmu Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu Allah madaukakin sarki ka ba mu shugabanni na gari ya Allah madaukakin sarki duk wanda ka shugabantar da shi ya tsananta mana ya takura mana Allah ka tsananta mushi ka takura mana ya Allah duk wanda ka shugabantar da shi ya ji kanmu ya Allah ka ji kanmu ka kyautata mishi ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa barakta ala ibrahim wa ali ibrahim innaka hamidum majid wa qumu li salatikum